والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan da munanan mu? duk wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye wanda Allah bai shirya ba mai iya shirya da shi ya Allah ka shirya da mu muna shaidawa babu abin bauta ta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lalle shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka da tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya bayan Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah yana umartar mu da kiyaye dokokinsa inda yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku ce kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya alice ku daga rai ɗaya ya alice mata ga wannan rai ya yada al'umma daga waɗannan rayuka guda biyu maza da mata ku kiyaye ubangiji wanda kuke haɗa ku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lallai Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani kuke yayi ubangiji ku faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma Allah ya sanya mu daga ciki ya bayin Allah muna cikin wani lokaci mai tarin albarka watan ramadana mai albarka watan haƙuri watan zumunci watan sadaka watan ciyarwa fi sabilillah watan da aka saukar da alkur'ani cikinsa wanda alkur'ani shari'a ne ga mutane bayani ne na shari'a rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya mun yi bayani a hudu wadda ta gabata a makon jiya dangane da cewa azumi rukuni ne cikin rukunin musulunci yana da wasu keɓantattun abubuwa da falaloli da darajoji da suka fifita shi a kan da yawa daga cikin wasu ayyuka a yau za mu ɗora bayananmu dangane da bayani kan laduba da ginshiƙai da rukunai da wasu daga cikin hukunce-hukunce da laduba na shi wannan azumi domin kiyaye su da ladabtuwa da su wannan ne zai janyawo mana samun rabauta da darajoji maɗaukaka a ranar alkiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzan Allah sallallahu yake cewa lissa imi farhatan mai azumi yana da farin ciki iri biyu da zai yi da murna iri biyu da zai yi ya ce farhatun inda fitri farin ciki da murna na farko lokacin da ya zo buɗe baki za ka ga yana murna yana farin ciki ya ce wa farhatun inda liqa'i rabbi farin ciki mafi muhimmanci kuma mafi daraja shine lokacin da ya zo haɗuwa da ubangijin ranar la'ira zai yi murna ya yi farin ciki da wannan azumi nasa ya bayin Allah ginshiƙin azumi gaba ɗaya rukunin azumi kacokan shine kamewa musulmi ya kame daga dukkanin abubuwan da suke lalata azumi ya kama bakinsa daga ci da sha ya kame harshensa daga batsa da ashariya da miyagun kalamai ya kame al'aurarsa daga biye sha'awa. da niyyar bauta ga Allah ta'ala tun daga cetowa alfajir zuwa faduwar rana wannan shi ne ginshiƙi na azumi kamar da Allah ke cewa fal'ana ba shi Allah ya ce da mun haramta muku kusantar iyalinku a jararen azumi amma Allah ya ce yanzu kuna iya kusantar su ko nema abin da Allah subhanahu Uwa ta'ala ya ƙaddara za ku samu na ‘ya'ya Allah ya ce kuma ku ci ku sha hatta har sai lokacin da wato hasken alfijir ya bayyana daga ƙarshen duhun dare sa'an sai ku kame baki daga ci da sha kuma ku cika azumin ku zuwa dare mana zuwa faduwar rana alhafiz ibn kasir yana cewa Allah ta'ala ya halatta mana ci da sha a dararen azumi tare da abin da ya gabata a baya na halatta kusantar iyali a kowane yanki kowane ɓangare na cikin dare wanda mai azumi ya gada ba har zuwa lokacin da hasken alfijir na asuba zai bayyana daga duhun dare wannan shine abinda Allah yake nufi da alkhaytul abyadu min alkhaytul aswad hakika Allah ya halatta mana a cikin waɗannan jimloli wasu abubuwa da suke iya lalata azumi da rana amma a dare Allah ya halatta ɗan adam yayi na ci da sha da sauran abubuwa na mu'amala sa'an nan kuma ya kame a lokaci na yini bayan ketowa alfijir wannan shi ya shiryar da mu yake nuna tsattar da mu cewa lallai hakikanin azumi ginshikin da yake rike da azumi shi ne kamewa ma'ana musulmi ya zamo mai kamewa daga dukkanin abubuwan da aka ce kame amma sunnoni na azumi suna da tarin yawa daga ciki na ɗaya akwai yin sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin Anas yace ku yi sahur saboda a cikin sahur akwai albarka a ruwayar Abdullahi dan Amr dan As annabi rahama yake cewa abinda ke rarrabe tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi shine abincin sahur wannan hadisi muslim ne rawaito kuma sahur din nan yana tabbata ne ko da kuwa makwarwar ruwa ɗaya mutum ya sha kamar yadda hadisi ke cewa koyi sahur koda da makwarwar ruwa ɗaya ne wannan hadisi ibn hibban ne ya rawaito da sanadi hasan daga abdullahi dan amru dan as na biyu jinkirta shi sahur din saboda hadisin anas daga zaid ɗan sabit yake cewa mun yi sahur tare da annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama sa'an nan manzo Allah ya miƙe aka tada sallah asuba ana sai ce na ce da zaidu daga kammala sahur ɗinku zuwa ta da ikama ta sallar asuba gwargwadon wani ɗayin lokaci ne sai zaidu ya ce gwargwadon a karanta aya hamsin daga cikin ayoyin alkur'ani kenan daga kammala sahur ɗin manzon Allah zuwa ta da sallar asuba kan mintuna ne ƙididdigaggu ba masu yawa wannan yana nuna manzan Allah yana jinkirta sahur yana kai shi dabda ke cewa alfajir hadisi ya zo cikin sunan nasa'i daga unaisa bintu habibin take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idan aka ji kiran sallar ibnu ummi maktumin yace idan wato aka ji kiran wato ibnu ummi maktumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kun ji kiran bilal ku ci ku sha ma'ana ta ce amma idan aka ji kiran ibni ummi maktubin kada ku ci kada ku sha take cewa wata daga cikinmu ma idan ta ga ladan ya zo zai hau ya kira sallah ga abu a hannunta sai ta dinga gaggawa tana cewa ɗan tsa'ir samun kakka fara tukuna sai gaggawa ta zuba wannan abun. wato baki ta haɗiye ma'ana wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunanta a jinkirta sahur abu na uku gaggauta buɗe baki domin yana daga cikin sunnonin annabawan Allah baki ɗaya manzala ya ce lallai mu taron annabawa an sunanta mana mana gaggauta buɗe baki da kuma jinkirta sahur hakanan hadisin sahal annabi rahama yana cewa mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matuƙar sun gaggauta buɗe baki mana daga rana ta faɗi to lokaci ya yi musulmi ya buɗe baki bai da alaƙa da kiran sallah ko rashin kiran sallah in ka tabbatar rana ta faɗi ko ladan bai kira sallah ba idan kai buɗe baki buɗe bakinka ya yi saboda hadisin wato hadisin da an ɗan malik ya rawaito da kuma ruwayar abdullahi dan abi aufa ya ce wata rana manzo Allah yana tafiya wato da sahabbansa sai rana ta faɗi sai ce da bilalu inzil fajda li ka haɗa min tsaki da ruwa mana farau farau kenan domin in sha ruwa sai bilalu ya ce ya manzo Allah ai akwai dan sauran haske manzo Allah ya shiru aka dan ƙara tafiya sai ce inzil fajda sauka ka haɗa mun abin shan ruwa sai bilalu ya tsaya aka sauka aka haɗa wa manzan Allah abin shan ruwa ya sha ruwa sai manzan Allah ya ce da bilalu idza ra'aytumul layla qad aqbala min ha'una in kuka ga dare ya gabato ta nan ya nuna gabashi wa adbaran nahara min ha'una yini ya juya baya ta wannan bangare Allah ya nuna yammaci wa gharabati shamsu kuma kuka ga rana ta faɗi na ce faqad afṭara saimu sai ne mai azumi ya buɗe baki mana hakika mai azumi ya buɗe baki wannan yana nuna wato buɗe baki ana so a gaggauta shi abu na hudu shine ana san in an zo buɗe bakin ya buɗe da ɗanyen abubuwa kamar kayan marmari idan babu ya yi buɗe baki da dabino in ya samu iko in babu ya sha ruwa shi ma abu ne mai tsarki haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda Anas dan Malik ya rawaito yace manzo Allah ya kasance yakan bude baki wani lokacin kan kayan marmari idan babu kamun ya sallan magariba wannan yana nuna ba sunnar annabi bace ka bar bude baki sai bayan ka'idar da sallah alal aqalli ko ruwa ka sha tukuna ka je kai sallan magariba sannan ya so daga baya ka zo kuma kai buɗan baki yake cewa manzan Allah yana buɗe baki ne kamin ya sallan magariba da ɗanyin abubuwa idan bai samu ba sai ya ci dabino in babu sai ya sha ruwa sa'an nan ya je ya sallah wannan hadisi abu dau da tirmidhi ne suka rawaito al'allama ibn qayyim yana cewa ba ma ɗabi'a ta ɗan adam abu da yake mai ɗan zaki-zaki a lokacin da uwar an da cimbi ya zama babu komai an wuni da yunwa ya ce wannan shi ne mafi jawo wato karɓuwar shi kansa abincin da kuma amfanin abincin a jikin ɗan adam ya ce musamman ma gani na idanuwa saboda wannan zaƙi na dabino yakan ƙara ma wannan idanuwa ɗin gani ya ce amma ruwa shi kuma shansa yana da muhimmanci a wannan lokaci na buɗe baki ya ce saboda hanta da sauran abubuwa na ciki gaba ɗaya sun me sun ɗan samu ɗan bushewa saboda ƙarancin wato shan ruwa saboda azumi an wuni ya ce to wannan sai ya zamo ta samu wato jikuwa sai ya zama wannan zai fi amfani a lokacin da aka zo aka ci abinci bayan an sha ruwa ɗin ya ce saboda haka ne ma malamai ke cewa abin da ya fi ga mutumin da yake tsananin kishin ruwa da yunwa idan ya zo kada ya fara cin abinci ya ɗan fara shan ruwa tukuna sa'an nan ya ci abinci daga baya abu na biyar yin addu'a yayin buɗe baki da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan umar inda yake cewa bayan ya buɗe baki ya kyance zahaba zama'u وابتلت العروق وثبت batal إن شاء الله abu na shida ana son yawaita karamci ciyarwa kyauta sadaka a wannan wata saboda hadisin ibnu abbasin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance mafi baiwa da kyautar mutane kuma musamman ma baiwarsa da kyautar takan zama ta musamman ne a watan ramadana lokacin da jibrilu ya kan zo ya haɗu da shi ya ce jibrilu ya kasance yana haɗuwa da manzan Allah a kowane dare daga cikin dararen ramadana har ramadana ya fita yana bujuru da ƙur'ani manzan Allah sallallahu alaihi yana bujuro da ƙur'ani ga jibrilu ya ce idan jibrilu ya zo ya haɗu da manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kasance mafi baiwa da kyauta fiye da sakakke iska abu na bakwai yawaita karatun alkur'ani da mudarasar alkur'ani saboda wata ne na alkur'ani wata ne da Allah ke cewa watan ramadana wata ne wanda Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikinsa abu na takwas ana son yawan kamewa gabarin abin da zai lalata ma musulmi ladan azuminsa tun daga sabo na za'iri da na ɓoye wajibi ne musulmi ya kare harshensa daga faɗin yasasshiyar magana da ƙarya da giba da annamimanci da dukkanin alfasha da usuma da jayayya ya kuma kame gabansa gabarin dukkanin sha'awa-sha'awai da dukkanin abubuwan da shari'a ta haramta domin wannan shi ne sirrin azumi kamar yadda Allah yake cewa kutiba alaikumus siyam kama ba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi ne kamar yadda aka wajabta ba waɗanda suka gabace ku domin ya kimsa muku ƙawa da kiyaye dokokin ubangiji kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda bai bar faɗin magana ta ƙarya ba da aiki da ita da shaidar zur. Allah ta'ala bai da buƙatar ya dakatar da cin abincinsa da shansa wannan yana nuna kenan dukkanin wani nau'i na sabo yana tsara muni ne idan an aiwatar da shi a watan azumi kuma yakan iya jawo tasgaro ga ladan azumin wani lokacin ma yakan bayi zuwa ga share ladan azumin abu na tara shine ya yayi rigima ya yayi fada musamman idan an zage shi ko an ci mutuncinsa ya ce azumi ya yake yi saboda hadisin aini mazala yana cewa idan ranar da ɗayan ku yake azumi ta zo kada ya kuskure ya kwarkwata kada ya harguwa da hayaniya kada ya fasikanci kada ya wauta idan wani ya zage shi ko ya nemi rigima da shi ya ce da shi ne azumi nake malamai suka ce ana so kuma ya bayyana wannan a za'iri sawa'un azumi ne na farilla ko azumi na nafila a mafi zaɓaɓɓen magana daga cikin maganganun malamai ya bayan Allah mu sani cewa akwai abubuwan da sukan jawo wa azumi matsala ko su lalata shi wani sai an yi kafara wani kuma sai an kai ga wato ramuwa daga ciki na ɗaya da na biyu shan abinci ko shan abin sha bisa ganganci mutum kuma yana mai tuna cewa azumi yake yi amma in ci yayi ko sha yayi bisa mantuwa babu komai a kansa saboda faɗin manzala da yake cewa wanda ya manta yana azumi ya ci ko ya sha ya cika azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi wannan shine mazhabin imamu Shafi'i da imamu Ahmad cewa wanda ya ci ko ya sha bisa ganganci ramuwa kawai zai yi saboda me suka ce saboda babu wani nassi wanda ya gangaro akan kafara sai dai nassin da ya magana akan jima'i saboda haka sai a takaita akan iya abin da nassin ya zo a kai ba za a ƙetare da nassin zuwa ga waninsa ba amma imamuna maliku da abu hanifa su kuma sun tafi kan cewa idan mutum ya ci ko ya sha bisa ganganci sai ya yi azumi sittin suka ce kiyasi ne akan jima'i saboda sun yi tarayya wurin cewa kowanne daga ciki ya ke ta alfarmar azumi amma magana ta farko ita ce mafi inganci saboda babu nasi da ya ayyana waɗannan abubuwa abu na uku da hudu shine zuwan jinin al'ada ko kuma jinin biki gabata wadda al'ada ta zo mata ko kuma ta haihu ko da kuwa wato lokaci ne na ƙarshe 'yan mintuna na ƙarshe na yini wannan azumi ya lalace kuma wajibi ne sai ta rama wannan azumi da ijma'in malamai saboda manzon Allah ya tambayi mata ya ce wai shin idan mace tana al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi suka ce haka yake ya ce wannan ita ce alamar wayar addini abu na biyar yin amai da gangan yana wajabta musulmi sai ya rama guda ɗaya amma wanda aman ya rinjaye shi ya yi ba bisa ganganci ba wannan babu komai a kansa azumin sana nan saboda faɗin manzala da yake cewa wanda aman ya rinjaye shi babu komai a kansa amma wanda ya gangancin yin aman wajibi ne sai ya rama guda ɗaya abu na shida gangancin fitar da mani mutum ya fitar da mani ba ta hanyar jima'i ba a'a ko ta hanyar wasa da hannu ko ta hanyar haɗa jiki da runguma ko ta hanyar sumba ko ta hanyar kalle-kalle na fina-finan banza har ya tayar da sha'awarsa kuma ya san cewa azumi yake yi bisa ganganci wannan maza abin jumhurin malamai saboda annabi na cewa shi mai azumi ya za za'a ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli Allah yake ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa saboda ni to wanda ya wannan bai bar sha'awarsa saboda Allah ba abu na bakwai mutum kawai ni ya karya azumi bisa ganganci yana azumin kuma ya yi yanke a ransa kuma ya san azumi yake yi to shi ma zai iya lalata azuminsa kuma wajibi ne ya raba guda ɗaya ko da bai ci ba bai sha ba malamai suka ce saboda li kullum ri'in manawa kowane mutum yana da abin da wato ya niyya abu na takwas shine fita daga addinin musulunci Allah kiyashe mu idan mutum ya yi ridda to a nan in yana azumi ya yi ridda azuminsa ya ruguje a wannan yini ko da ya dawo musulunci sai ya rama azumin wannan yini din ba dan komai ba saboda ridda tana ruguza ayyuka Allah yana cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amalu wa la takunanna min al-khasirin Allah ce mun yi wa'ayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka idan ka kuskura kai shirka ayyukanka gaba ɗaya za su ruguje kuma za ka zamo cikin masu taɓewa amma abin da ke lalata azumi ya wajabta fara shine mutum ya kusanci iyalinsa da gangan a cikin azumi yana mai tunawa ba mai mantuwa ba ba kuma wanda aka tilasta shi ba wannan yana wajabta sai ya yi kafarar azumi sittin sa'an nan ya zo ya raba kuma wannan guda ɗaya saboda hadisin sa'i aini hadisin abu huraira ya ce wata rana muna zaune gurin manzan Allah salama da ramadana sai ga wani mutum ya zo ya ce ya manzala na alaka manzala ya ce me ya same ka me ya alaka ka ya ce na afka ma iyalina ne da rana ina azumi manzala ya ce shin za ka samu baiwa wanda za ka iya ‘yantawa ya taɓa wuyansa ya ce wallahi ya manzala ba ni da baiwa ba na mallaka sai wannan wuyan nawa manzala ya ce shin za ka iya azumin watanni biyu a jere ya ce ya manzala ba zan iya ba wannan ma azumin da ya jawo matsala ya ce manzala ya ce da shi shin kana da abin da za ka ciyar da miskinai guda sittin ya ce a'a jiya ma da yunwa na kwana sai manzo Allah yake ya zauna yana zaune sai aka kawo manzo Allah wani katon kwando cike da dabino wata ruwaya ya kai kwano goma sha biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ina mai wannan tambaya yace gani yace ɗauki wannan kaje ka yadda da miskini kaga ya zama kowane azumi yana da rabin kwano ke sai kalli manzala ya ce ya manzala wanda ya fi ni talauci zan bawa ya ce na rantse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya faɗin birnin madina kakaf faɗin arran madina kakaf babu iyalan wani gida da suka fi bukatar wannan dabinan sama da iyalin na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya yace ɗauki ka je ka ciyar da iyalan gidanka ya zama ka fara gare ka wannan ya nuna babunsa ba ta dauke masa wannan kafara ba sai da aka taimaka masa da abin da zai yi wannan kafara hakanan ya zo a wasu daga cikin hanyoyin hadisin manzala yake bayan wannan kuma ka yi azumi guda ɗaya a madadin wannan da ka lalata hakanan wannan azumi yana wajaba akan ita kanta matar idan da ita ta biye masa aka yi abin da aka yi amma idan tilasta mata aka yi to ita babu komai a kanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa Allah maɗaukacin sarki ya yafe ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da kuma aka tilasta su a kai tun da tilasta ta aka yi a nan azumin ta yana nan amma za ta rama guda ɗaya ma na bayan ramadana ita ba za ta yi wannan kafara ta sittin ba saboda tilasta ba ta yi amma idan ba tilasta ya mata ba har ita ma'ana sai sun aiwatar da wannan saboda haka matasa waɗanda ba su daɗe da yin aure ba ku ji tsoron Allah musamman waɗanda aka yi aure dab da shigowar watan Ramadana ana ta ɓargazar gaske kuma a dame ka da waya cewa malam wallahi ba mu gano sanda abin ya faru ba kuma ma ba mu gane ba to yanzu ya za a yi wallahi idan ka kuskura kai ganganci sai kun yi sittin sittin in so biyu kuka yi sittin sittin so biyu sa'annan ku raba guda ɗaiɗai ɗai saboda haka a ji tsoron Allah in ka ga tana buƙatar fitina ta jaka fita ka ban mata gidan ba za ka shigo ba sai lokacin buɗe baki ke ma idan kika ga da alamun akwai fitina sai da shi da Allah ya fita waje ya tafi wurin tafsiri ko je karatun Ƙur'ani, ko je zauna a masallaci wannan shine abin da ya fi. amma ba a dinga keta addin shari'a kuma ana zuwa ana matsa ma malamai cewa wai lallai-lallai. sai sun samu wata hanya ta sauki hanyar da malamai za su bi shine hanyar da manzon Allah ya faɗa kuma ga irin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba inda manzan Allah ya ba ma mai irin wannan dama ba tare da yayi ɗayan waɗannan kafarorin ba ko da bai da shi Tirmidhi ya rawaito daga sakar albayabi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa shi mutum ne da Allah ta'ala ya ba shi wata irin karfin sha'awa ya ce shi yasa idan ramadana ya zo sai ya wani kware yanzu hari ga matarsa iya na ramadana ya ce bayan ki kamar na ta har ramadana ya fita ma'ana ba zai kusance ta ba ya ce wata rana da azumi da tsakar rana tana shara ya ce sai wani bangare na wato zaninta ko jikinta ya ɗan iska ta kaɗa sai ya ɗaga. ya ce yana daga wasu hankalin sai tashi ya ce sai ya fan mata ya far mata ya kusance ta daga nan sai kuma ya dawo hayyacinsa sai ya zo ya sallama da sauran makota da mutanen unguwa ya ce da Allah ku zo ku raka ni gurin manzon Allah suna ne sallama in ji hukunci na kun ji kun abin da ya fa sai gaba ɗaya suka ce Allah Allah Allah Allah ya tsare mu wallahi ba za mu raka ka ba sai ne ka tafi kai kaɗai ka aikata irin wannan tabargazar sannan ka zo ka ce maraka ka sannan kawai sai mun je Allah ya saukar da aya a ce hadda wasu 'yan rakiya 'yan unguwarsu a ta karantawa har a tashi alkiyama suka ce wallahi ba za mu ka tafi yayyai suka ce wallahi ba za mu ya kama anya ya taho gaban manzon Allah ya ce kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce an tabi za kai kai wannan ya ce ni ne kai kai wannan ni ne kai kai yace ni ne a nan ku yace kuma gane na zo gaban ka duk hukuncin da ya kama ai mu sai manzala yace to ka yanta baiwa sai ya taɓa wuyansa yace ya manzala duk duniyan nan in ban da wannan wuyan na bana mallaka komai sai manzala yace to yi azumin wata biyu jere yace ya manzala wannan ma azumin wata ɗaya ne da ya jawo matsala balle wata biyu wallahi ba zan iya ba manzala yace ka ciyar da miskinai sittin ya ce wallahi jiya da yunwa muka kwana sai maza ya ce tun tashi maza koma unguwarku ka je gurin wakili na da yake tattara zakka ka je ka ce duk abin da ya tara na zakka ya baka kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ce bil mu'minina raufur rahim ka je duk abin da ya tara ko miliyan nawa ne ya baka ka cire abin da zaka ciyar da miskinai sittin raguwa ko ka kai gidanka ya ce da na tafi a tsorace sai na dawo ina takama na ce da su na zo gurinku na haɗu da wahala amma na zo gurin manzala na samu sauƙi ya ce ma da abin da kuka tara ku bani ku miƙo min kayana kaga ashe kenan inda wato babu ko taɓar gaza tana jawowa saboda wai wani dalili na sha'awa tana jawowa ɗaga mutum kafa da wanda za a ɗaga wa kafa amma ba ɗaga masa kafa ba akwai wannan kafara in kuma ba ka da shi ana binka ko da bayan shekara nawa ne idan ka samu dole ne wato ka biya saboda haka a kiyayi wato gangancin kusantar iyali musamman matasa na wannan zamani musamman wanda ba su daɗe da yin aure ba saboda da yawa ire-iren wannan lokaci akan yi abu na keta haddin ubangiji Allah ya shirya da mu baki daya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya sanya mu cikin yantattun bayi a wannan wata Allah ya karɓa mana azumin mu Allah ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta daga wuta Allah ya mana rahama Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairin da ke cikin wannan wata ya Allah muna tawassuli da waɗannan ibadu namu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya yan uwanmu da suke cikin matsalar tsaro Allah ka kawo musu ɗauki mu ma Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da mu da unguwanninmu da garuruwan ya Allah duk masu kan tafi da matsalar tsaron al'umma Allah ka tona musu asiri Allah ka ɗaga hankalinsu Allah ka mai da bala'in a kansu Allah ka amintar da al'ummarka daga dukkanin wannan musiba Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله